Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tun a fari nake nazarin su na gane cewa da ke nan dace. Zuki faɗa mini sirrin su zuci ta shaidan da tv bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya inda muke karanta muku littafin nayi da ce wallafar Maryam Aminu. To kin kyauta kin nuna min baki gaji tarbiyya ba, baki dauki uwar mijinki a mutum ba, ballanta na uwa. Saboda haka zan fice na bar muku gidan tunda na lura da take-taken ki. ban san gaba me kuma zaki aikata ba murya ta na rawa na ce wallahi hajiya ban san kina nan ba da na sani bata ma tsaya jin me zan faɗa ba ta fice daga gidan numfashi na ja tare da goge kwallo da ta zubo min ban ga laifin hajiya ba sai laifina kowace uwar miji za ta ɗauka da gayya na yi hakan ko da kuwa akwai soyayya a tsakaninmu kashe tiɗin da na ɗaura na yi domin har ya yi gashi hajiya ta cinye min kusan minti biyar wanka na yi cikin minti biyar ɗin na gama na fito ban shafa mai ba balle turare na ɗauki farin kayana na sanya a jikina na tashi sale kamar zan yi kuka na ce don allah ka kai ni makaranta na makara saura minti goma malamar mu ta zo duk wanda bai je ba sai ya sake jarabawarta cikin magagin bacci ya ce oke tare ɗaukar rigarsa da ke gefe ya sanya ki na ɗauko muka fita gudu yake yi sosai kafin mu je na ce mun samu matsala da hajiya wallahi kaga na manta tana nan na sako cikin sauri da wannan rigar a jikina to hakan ya sa ranta ya ɓaci bata ji rana ba ta haƙuri ba ta fita ta ce wai ta bar gidan don Allah ka ba ta haƙuri kafin na dawo shafa fuskar sayayya ce tab wallahi na manta ma tana nan amma karki damu zan ba ta haƙuri amsa masa nayi da to muna zuwa sai ga kiran bestina ya sake shigowa ina dagawa na ce mata gani nan na shigo cikin makarantar tare da malamar muka shiga cikin minti ashirin ta gama abin da za ta yi ta fita gaba ɗaya tunanin hajiya nake yi me za ta ce wa 'ya'yanta na aikata me zan tarar idan na koma ke lafiya na ji muryar hawa bayan ta taɓo ni na ce mata lafiya kalau ta ce to me na ce yanzu na ce lafiya kika ce Harara ta ta ce, "Muna tattaunawa akan yadda assignment ɗinmu zai kasance, amma kina can wurin tunani sannan kuma ki ce min wani kalau menene ya faru ko sirrin ciki sai ciki ne a wallahi layi hawa uwar mijina ce ake mata gyara a bangaren shi shine ta zo wurina ta zauna to kin ga wallahi tun jiya da ta zo nake abubuwa na rashin dacewa Tuni suka rufe maganar assignment duka so ukun Besti hawa da Ummu Salama suka juyo kaina. Me kika yi hakan? Besti ta tambaya har da zuba tagumi. Jiya da ta shigo ta same mu dai ba a yanayin da ya dace ta gan mu ba a matsayinta na uwar miji. Sannan kuma yau da safe wallahi na manta da ita a gidan kawai na sako da rigar bacci a jikina. shi ne fa ta yi fushi ta ce wai fita za ta yi amma ko wannan ba uwar mijin arziki ba ce da wata ce ai ɗauke kanta za ta yi ta nuna kamar ma bata san da ke auren ba jiyan ma da ta ga abin da ya fi ƙarfin idanuwanta sai ta yi sumi sumi kawai ta juya ko ni a matsayina na ƙawarki idan na zo gidan na same ku a haka wallahi komawa zan yi inda na fito amma duk da haka ki ba ta haƙuri kuma ki kula da abubuwa kar ta ga kaman da gayya kike yin hakan amsawa na yi da to na fara tunanin ta ina zan tankare ta gida na fara shiga na ajiye jakata sannan na fito bangaren hajiyar na nufa na samu har an fara aiki kai tsaye bangaren sultana na nufa hira suke yi sosai na sallama ciki ciki hajiya ta amsa min na durkusa na gaida ta amsa min ta yi da lafiya na ce hajiya ki yi haƙuri da abin da ya faru InshaAllahu Allahu ba zan sake ba wallahi ba da gangan na yi ba don Allah ki yi haƙuri ki dawo banza hajiya ta yi da ni kamar ma ba magana nake ba alamu na yi wa sultana da ta sanya baki gyara zama ta yi ta ce hajiya tunda ta baki haƙuri ki haƙura mana kin gani gashi yanzu da bes nake zaune muna hira da ke baki ce komai ba to me zai hana ita ma ɗin ki bata chance tunda da kya so tana zama hakan za ta daina ki haƙuri kin ji hajiya ba tare da hajiya ta kalle ni ba ta ce je ki naji kuma zan dawo godiya na yi mata na dawo na ɗaura tuwon semomiyar kuka domin ɗumame nake son ci da dare har na gama na yi wanka na na zauna ina hutawa hajiya bata dawo ba shi ma dan hajiya bai dawo ba ina zaune a gida ne kadai har magariba sai da aka yi magariba tukunna sale ya dawo salamar sa na ji na tashi cikin sauri na fita sai na leka na tabbatar hajiya bata taho ba sannan na yi masa sanda zuwa duk da haka ban sake ba ina rungume da shi ina duba duban kofa Kafaɗa ta ya rike ya ce, wai me kike waiwaye ne haka? Daga giranai na ce, hajiya mana, da ƙyarfa na shawo kanta da taimakon sultana ta ce za ta dawo. Ba na so na sake yin wani abin da zai bata mata. Hanci na ya ja cikin wasa ya ce, ke fa akwai matsoraciya, to ai eh, hajiya ba za ta hana mu soyayya ba ko? Ni dai a'a, na faɗa tare da ɗauke hannunsa da kafaɗar tawa. Turo min baki ya ce, to za mu yi magana anjima. Gaba ya yi na bi bayansa, gani na yayi sama ni kwanai zamana da alamu ya dan hau to hajiyar nan dai gyatumarsa ce jallabiya ya sanya ya fita masallaci salar isha yana fita hajiya na shigowa tashi na cikin hanzari na durkusa na gaida ta zama ta yi kan kujera na ce hajiya a kawo miki abinci na ci abinci ta faɗa tare da gyara zamanta a kan kujera remote na ɗauka na miƙa mata domin ta kai channel ɗin da take so na nufi kicin na ɗaura ɗumaman tuwo na fitowa na yi da man shanu na da yajin daddawa ina ganin idan hajiya akan tuwon a raina na ce kin yi wa kanki ina fara cin tuwon hajiya ta tashi ta nufi ɗaki da alamu kamshin man shanu ya ishe ta kafin na ƙare sala ya dawo zama ya yi muka ci a tare muka sake ƙarowa sai da muka yi fam tukunna karfe tara da rabi na yi wa hajiya sallama na wuce na kwanta tashin asuba na yi na hau aiki da shirin breakfast ina gamawa na ɗaura na rana domin sai yamma zan dawo har karfe goma hajiya bata fito ba kwankwasa mata kofa na yi na same ta tana azkar gaishe ta na yi bata amsa ba na je mata kwanan ta na ce hajiya yau sai yamma zan dawo amma na yi girkin rana idan ya dawo zai fito miki da shi Ficewa na yi ban jira me za ta ce ba, Sale ya ɗauke ni ya kai ni makaranta. Haka muka zauna tsawon sati biyu da hajiya bata ce min komai ba, sai dai idan na gaishe ta ta amsa da lafiya. Girki na kuwa na lura ya fara yi mata daɗi. Musamman idan na yi tuwo sai ta ci da dare ta ci da safe ta kuma ci da rana. Hakan ya sa kullum sai na yi tuwo. Mun shiga sati na uku na tashi da ciwon mara da kyar na daure na yi wa hajiya ɗumamanta na yi mana chips da kwai domin Sale ya fara mitar tuwo. a daddafa na fito da abincin na jera duk suna ɗaki na koma kujera na kwanta ina rike ciki sosai ciwon ya fara cina ban san lokacin ma da na fara kuka ba ya salam me ya same ki ne kasa amsa masa nayi sai nuna masa wurin ciwon nayi zama yayi ya ɗaura kaina a cinyar sai yana min sannu kamar na ce ya tashi saboda hajiya amma ciwo ya hana ni ban san hajiya ta fito ba sai muryarsa na ji yana cewa hajiya bilkisu ba ta da lafiya na ga dai kamar ta ce cikin ta ke ciwo ido na rufe sai hawaye da ke zubo min alamun hajiya a kaina bude ido na nayi a hankali na kalle ta ta ce ciki ko dai mara da kyar na ce mata mara ce sai haɗa zufa nake yi ko motsin kirki na kasa sannu kawai sale ke min yana fifita duk fankar da ke ɗakin kusan minti goma babu sauki ita ma hajiya bata dawo ba cikin damuwa ya ce ko dai mu je asibiti ne in mm, na amsa da kyar tashi yayi domin ɗaukoki hajiya ta shigo tare da sultana da kwaf a hannunta dawa ya zauna ya ce wai da asibiti za mu je zama sultana ta yi da tulelen cikinta ta ce gaskiya dai ya kamata ku je asibitin wancan watan ma haka ta sha wahala wallahi ina ga duk cycle haka take fama kuma ai an ce idan ciwon yayi yawa da matsala ko ta yi tambayar tana kallon hajiya hajiya bata amsa mata ba ta miƙo min kofin tunda na shaƙa na ji amai na taso min haka na daure ina shan hulbar ina yunkurin amai har na shanye kwanciya na yi a tsohon makwanci na ina jin amai na taso min idan aka yi masajin marar ma ai na ji ana samun relief sultana ta faɗa tare da tashi sale kaman jira yake ta faɗa na ji hannunsa ya fara shafa marata rufe ido na yi ina jin ciwon na raguwa dan kaɗan kaɗan tunawa na yi da hajiya cikin sauri na ture hannunsa tare da buɗe ido na babu hajiya babu sultana ko a jikina na mai da idona na rufe na ce ka kore su kenan sun dai kori kansu kin ji na ce su tafi ne to ya za ka fara shafa na a gaban su ai dole su watse kai matata ba na son sharri ni magani nake miki ba shafa ki nake ba yanzu idan kika ce ina shafe ki ai sai a ɗauka shafe ki nake yi gyara kwanciya na yi na ce in dai kai ne kaɗan da aikinka ka yi koma menene a gaban hajiya dariya ya ya ce sauƙi ya sami kenan an samu bakin magana to kuwa zan baki mamaki zan shashafe ki a gaban hajiyar tun da kin ce kaɗan ga aikina murmushi kawai na yi domin bacci ya fara ɗauka ta lokacin da na farka ƙarfe biyu ta wuce ni kaɗai ce a gidan da alamu ya fita aiki hajiya kuma tana wurin sultana jikina har yanzu babu ƙwari kwanciya na yi na ci gaba da hutawa har wani baccin ya ɗauke ni sai karfe biyar na fara shirin abinci hajiya kuwa ba ta dawo ba sai bayan isha sati ɗaya kawai ta ƙara a wuri na ta tattara ta koma wajen sultana ban damu da hakan ba domin ta nuna min kawai tana son kula da sultana ne bugun gida na ji bayan na idar da sallar asuba mamaki ne ya kama ni domin na san dai sale da ke ɗansa yake fita sallah fita na yi na ce waye usman ne ya faɗa cikin damuwa cikin sauri na buɗe gidan domin na san tabbas haihuwar sultana ce ta taso takalmin sawari da wari abin tausayi ɗayan ma na sultana ne ya sanya ya fito bai sani ba cikin tsantsar damuwa ya ce wallahi sultana ce babu lafiya kuma mota ta babu mai shine na zo sale ya kai mu asibiti subhanallah ya fita masallaci kuma amma ta daɗe da fara ciwon ne a'a wurin karfe hudu ta fara ko za ki duba ta ne na ce to mu je ina jan gidan sai ga sale ya dawo bayani na yi masa ya shiga ya ɗauko ni kuma na nufi cikin gidan abin mamaki sai ga sultana da aka ce ba lafiya tana zaune tana gyangyaɗi da waya a hannunta zama na yi a gefenta na ce sultana aka ce ba ki da lafiya mm, na warke bacci ma nake ji amma wannan ciwon ya hana ni bacci bilki rabona da baccin kirki kwana uku kenan fa na gaji dan allah so nake na haihu kwantar da hankalinki zaki haihu minti nawa ne ma da kin fara naƙudar zaki haihu dan allah ne ki duba ni ki ga saura nawa na haihu ne kai sultana kin fiye wutar ciki ta ce da ke cikin ba a jikinki yake ba ko dariya na yi ina jin tana tsaki na duba ta na ce Allah za ki iya kaiwa sha biyu na rana ma kafin ki haihu ki bari kamar karfe goma sai mu tafi asibitin ko na yi zaton ma hajiya tana nan hajiya ta koma ai tun last two weeks na ce to yanzu ki kwanta ki yi baccin ki bar na sauka na yi musu bayani ko sa samu su huta musamman mijinki Allah kaɗai ya san halin da ya shiga yana can yana fama da wari warin takalmi tana gyangyaɗi ta ce don Allah idan kin je ki dawo kar ciwo ya dawo min ba nan idan kuma baki dawo ba to ke da Allah dariya ta bani na ce to na ji kuma zan dawo sauka ne na faɗa musu cewa babu matsala su je gidana kawai su huta sai wajen karfe goma sha ɗaya za mu tafi asibitin ni kuma na koma wurin sultanin ta dai samu bacci amma ba ta yi mai nisa ba ciwo ya tada ta gama juye-juyenta ta yi ta ware kuma kamar ba ita ke ciwo ba ta sake kwanciya bacci Karfe goma daidai ta zalzale ni muka fara shirin tafiya asibiti a lokacin aka sanarwa hajiya da jumana sosai hajiya ta nuna bacin ranta saboda ni aka fara faɗawa wa ciwon sultana kafin ita. Karfe goma sha ɗaya da ashirin muna asibitin kafin sha biyu da rabi asibitin ya cika makel da 'yan uwan sultana ko kuma na ce 'yan uwanmu har kunya sai da ta kama ni. sai wurin karfe biyu da rabi sultana ta haihu ta haifi yarta mace ni na karɓo bebin na miƙa musu sun cika asibitin da hayaniya don haka da wurwuri aka sallame su domin ta haihu lafiya alhamdulillah da ni da ita da hajiya da kuma anti maimu muka dawo a motar sale hajiya na rike da bebin sai barka take yi ko da muka isa gida ficewa suka yi daga motar suka bar ni da zannuwan sultana har da mahaifar ba tare da damuwa ba na ɗauki zannuwan na nufi ɓangare na na sanya sa haushin mashin cikin kankanin lokaci suka wanku tas na matse su na shanya sa a shanya Farfesun kaza na ɗaura wa Sultana sana na ɗauko wayata, message ɗinta na gani da dogon lissafi na gyaran gidanta. Wai ta bar shi kaca-kaca, ta sanya idan 'yan uwanta suka zo sai ta sha faɗa. Ina gama girki, Usman ya kawo min makulli, na shiga gidan na fara gyara mata. Ba laifi, babu inda yake a gyara a gidan. Har da tilin kwanukan wanke-wanke ina gama na kwanaki biyu ne. Kusan awa uku ina mata gyaran gida, sannan na sanya turare na rufo gidan, na nufi ɓangaren hajiya da filas ɗina a hannu. babu wanda ta ɗago ido ta kalle ni a cikinsu na ajiye plus ɗin na koma na ɗauko mahaifa na kawo musu shine mahajiya ta karɓa zama nai ina jiran a bani bebi suna ta fasin-fasin a junansu suna ɗaukar hotuna fitowa sultana ta yi ta sha kwalliyarta ta yi kyau abin da ya gwanin sha'awa ba za ka ce mai haihuwa ba ce tana zama ta ja filas ɗin naman da na kawo ta fara ci gaba ɗaya hankali na na kan bebin nan amma sun yi min haramiya gajiya na yi ganin ta koma hannun jumana na ce jumana mu ga bebin za ta yi da ni kamar bata ji ni ba sai na sake maimaitawa cikin isa kursum ta ce kar ki bata ita da ta tsaye da haihuwa saboda kar 'ya'ya su hana ta karatu idan tana son rikon jarirai sai ta haifo nata ita ma ɗauke na nai daga gare su a tunani na maganar ta ƙare sai na ji jumana ta ce za ta karɓi na wasu mana ta samu abin aibatawa an hana ki ki zuciya ke ma gobe ki haihu masu halin yahudawa ai irin ku Allah kashe mahaifar yake duka ya nuna muku iyakar ku maganar wa ake ne na ji muryar wata dattijuwa daga waje kallo na sultana ta yi cikin damuwa ta ce mama na'am maganar wa nake ji kuna yi haka wannan matar salam mana wai ita tana karatu shine ta da haihuwa kuma babu kunya ta zo tana cewa a bata bebin sultana ta ɗauka matar sale kasa ta sultana ta yi da cewa Mama, ba fa haka abin ya faru ba, magana muka yi da ita nake ba ta shawara kan ta dakatar da haihuwa har ta gama karatu, to ni kuma a fusace mama ta ce rufe min baki ke da baki san ciwon kanki ba har wata matar sale za ki tsaya kina karewa bayan dukan abin da ya faru ta dalilinta wa ma ya faɗa mata muna ɗaukan wannan yahudancin a gidan nan ina take matar salan jikina tuni ya fara kyarma domin yanayin maganar ta kaɗai ya isa ya tsoratar da ni nuna ni ta yi da yatsa ta ce tashi ki fice mana daga nan duk wanda baya koyi da sunnar annabi ba kuma zai ɗauki umarnin Allah da muhimmanci ba ba zai taɓa zama tare da mu ba mu nan 'ya'yan sunna ne babu jinin yahudanci a tare da mu shi kuma sale zai zo ya same mu shi ma ɗin da bai san ciwon kansa ba da Allah hanzarta ki fice ganin ki ma sake ɓata min rai yake yi zuru-zuru na yi cikin tsananin kunya da takaici na tashi na yi hanyar fita hannuna na ji an rike na juya na ga sultana ke kuma shashasha da baki san ciwon kanki ba ta raba ki da sale ta aure shi amma kina nan kina makale mata sai ka ce wata mayya ke dai lalacewa ta tabbata kanki wallahi kuma kina nuna mata soyayya baki san hakan ƙara sanya mana tsanarta yake yi ba janye hannuna nake sanyi amma ta kankame cikin fada ta ce wai me yasa kuke haka ne me yasa ba za ku ja girman ku bane yanzu menene amfanin hakan da muke yi please na faɗa muku ƙarya nake yi amma bar na faɗi dalili na na yin hakan sakin hannuna ta yi ta ce ina sane na haɗa wannan ƙaryar domin raina na mun daɗi idan naga kuna mata haka ban yi wani mamaki ba da jin hakan domin na riɗe ina jin rashin yarda da sultana a raina komawa ta yi ta zauna ta juya min baya ta ce bayan na yi hakan kuma na samu nutsuwa a raina sai ya usman ke nuna min baya so ina yin hakan kenan ina rike da soyayyar sale bayan ina aurensa kenan auren nasa bai da wani amfani idan kuna ganin ina son ne ni ba haka bane kawai ni wa hanyar hukuncin ta bambanta da naku ne idan kun ga za ku ci gaba da zub da girman ku a haka ne to fita na yi kaina na juya min ina shiga gida na fara hawaye kan kujera na kwanta ina kuka mai cike da takaici duk halaccin da na yi wa sultana da abin da za ta saka min kenan Alamun ana buɗe gida na ji ban ko motsa daga inda nake ba ina jin sa ya shigo ya kwankwasa kofa alamun na je na yi masa sanda zuwa da ya tabbatar ba zan fita ba da kansa ya shigo cikin damuwa ya ajiye ledar hannunsa ya ce menene ya faru cikin shashekar kuka na ce yan uwanka sun yi min gorin haihuwa don Allah mu je asibiti a duba ni domin su tabbatar lafiya ta kalau sun ki bani bebin na gani wai na je na haifi nawa ni dai dan Allah ka tashi mu je asibiti kwantar da ni yayi a jikin sa yace haba mana ke kika ce kin daina damuwa da abin da yan uwana za su ce miki yanzu ko mun je asibiti za a ce mun yi garaje ne auren mu bai yi shekara guda ba fa har yanzu sun yi hakan ne dan ki ji haushi kamata yayi ki nuna musu baki damu ba ni nake auren ki ba su ba kuma ni ban shirya gintse amarcin mu a wannan kankanin lokacin ba sannan kuma haihuwa ai ta Allah ce su ɗin su suka haifi kansu ne ki rabu da su kar ki sake zuwa gidan sai ranar suna shi ma kar ki zauna ban amsa masa ba ya ci gaba da rarrashi na yana faɗin "Nifa ban san ki da mita ba nifa kukan nan naki ban gane masa ba ba dai kukan rashin ganin bebi ne? to gata nan dago kanki ki kalle ta Miko min wayar wayarsa yayi, na ga hotunan jaririyar, mika masa nayi na kwanta a kirjinsa ina haɗiye sauran kuka na. Ko me suka ce min ni ce na ja tunda ni na kai kaina cikin su, kamar wata tsiyar za su bani. bayan na san haɗuwata da su ba ta zama alkhairi yadda sale ya ce ba zan sake nufarsu ba sai suna shi ma ɗin ba zan zauna ba zan taho share haihuwar na yi a kwanakin na shiga harkata sai dai jaririyar ta tsaya min a raina sosai nake so na ganta amma ta fi ƙarfi na rana suna da wuri na shiga gidan na tafi da kayan barka sai a yau ne na ɗauki bebin Sultana ta kasa haɗa ido da ni, ni kuwa na nuna mata kamar ban san me ya faru ba, cikin fara'a na ce ya sunanta, Surayya sunan hajiya ne da ita huda ake kiranta. na ce Allah ya raya ta ya yi mata albarka mika mata yarta na yi na fice ina tafiya ina tunanin idan Allah ya bani haihuwa sunan da zan sanya Huda ta shiga raina kafin na je gida na tsara fara addu'ar neman haihuwa Cikin dare na tashi na fara kai kukana ga Allah ina roƙonsa ya bani zuri'a ta gari mai albarka. Addu'a nake bana duban lokaci har aka fara kiran sallar asuba. Kafin lokacin sallah ya yi, na fara bacci sai da Sale ya dawo daga masallaci ya tashe ni sannan na yi sallah na koma bacci. Na mayar da addu'a ɗabi'ata fata na kawai Allah ya bani zuri'a mai albarka ni ma dai na haifa na wuce gori. Sati biyu da haihuwar sultana sai ga ta ta shigo min fuskata babu yabo babu fallasa na karɓi huda tamkar baƙuwa haka na yi tiritin ɗinta kwata-kwata na ki bata fuska Ba ta yi minti ashirin ba ta tafi ganin babu fuska watan su biyu ta kawo min huda cikin ta ya kumbura jikin yarinyar kuma babu kuzari gashi ta sake kankancewa na ce da ita sultana ya naga jikinta babu wani kwari ne ko ba ta jin daɗi ta ce a lafiyar ta kalau banda dai kumburin nan da ya fara jiya ta hana ni bacci ni ba wannan ke damuna ba don Allah ki faɗa min madarar da zan siya mata muna so mu fara haɗa mata da madara na ce oke ki bata SMA godiya ta yi min sosai na kuma faɗa mata maganin kumburin ciki ta tafi tausayin huda ne ya kama ni domin na san za ta sha wahalar uwa sultana ba za ta taɓa iya rainanta yadda ya dace ba addu'a nake yi babu ji babu gani haka ita ma sultana shigowa jikina take sake yi tun yana mata kora da hali har na gaji ko ma me za ta yi min ta yi min kanta za ta yi wa shigowa ta yi idanta a kumbure alamun rashin bacci saura kirista jefar da huda a ƙasa na karɓe ta cikin sauri kwanciya ta ya kan kujera ta ce wallahi jiya ban rintsa ba saboda kukan huda kuma lafiyar ta kalau kukan iskanci ne kawai don Allah ki rike min ita idan zaki iya na samu na yi bacci kai na sarawa yake yi wallahi na ce babu komai je ki baccin ki mutsu mutsu huda ta fara yi tana kuka ƙasa ƙasa wuyanta na kalla na ga datti ya haɗe da fauda tambayar ta yi na ce yaushe rabon da ki mata wanka shiru ta yi sannan ta ce ina ga kwanaki uku ne ko hudu ba ke kika ce min ba a son yi wa yara wanka ba yana sanya yara mura shine kawai ba na mata raina ne na ji ya ɓaci na ce babu wani mura da ta hana ki wankan yarinyar nan Kyau ya ce kawai wallahi da kazanta Huda ta kwana da famfas kun tashi da shi ina ga tun karfe bakwai. Yanzu ki duba karfe goma ta wuce amma daga tsamin da ke tashi a jikinta na san famfas ɗin tun na daren jiya ne a jikinta. Yarinya sai tsami take tana karni kuma kina complain tana miki kuka ba dole ta yi kuka ba kin haɗa mata wahala baki yi mata wanka ba kuma baki goge mata jiki ba haka ake yi. bata amsa min ba ta fice ta bar ni da huda a hannu takaici ne ya kai ni bango ji nake yi kamar na bita na mare ta sai lokacin ne na kula da jakar da ta shigo min da ita na bude madara ce da kayan haɗi da kuma famfas a ciki babu wasu kaya a ciki sai pant kwaya biyu mamaki ne ya kama ni wasu ba san ciwon yaya ba kwata kwata amma Allah babu ruwansa ba su yake yi mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo ma shiri na gaba zuciya ta faɗa zuciya ta faɗa ke ta kayin bida ai ta